The purpose is to come and align. Manufar ita ce haɗa hancin tsare-tsaren mu su zama bai daya don karfafa ko fara aiki rundunar ta haɗin gwiwar ƙasashen don yaƙi da Boko Haram. Sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya Ismail Aliyu ke jawabi a madadin hafsan hasoshin tsaron rundunonin Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade. a lokacin da taron hafsoshin sojan kasashen tafkin Chadi ya kai ganiya a nan Abuja. Now we have a more solicitor A yanzu dai runduna na da kwamanda ɗaya da ke ba dukkan kasashen umarni inda kuma Najeriya ta yi alkawarin ba da gudunmawar dala miliyan ɗari don gudanar da wannan aikin. Allah ya taimake mu Allah ya ba mu shugaban kasa mai tausayi kuma wanda hankalinsa ya koma ga zaman lafiya ga kasar nan. Tarukan da aka yi daga baya kullum an samu taimako daga ƙasashe kamar Ingila ta ba da taimako afirka ta tsakiya ita ma ta taimaka najeriya ta yi alkawarin za taimakon dola miliyan 100 faɗan na a cikin najeriya ake shi sosai dole wannan mu zauna mu ga mun taimaka wannan abu an ci nasara a kansa duk abin da shugabannin sojoji suka yi cikin of suka yi yau duk mun amince abin da suka yi ba wani bata lokaci wannan ya nuna lalle shugabannin mu su shugabannin kasashen nan sun ga wannan abu dole a haɗa kai a yi Sojoji mu sun haɗa kai dole a yi wannan abu haka mu ma manyan sakatori ministoci mun haɗu dole ne yanzu mu yi wannan abu wannan faɗa ne namu ne ba Najeriya ba ne kuma ba West Africa ba ne wannan fada ne da ke faru ko ina babban sakataren hukumar tafkin Chadi da ke da helkwata a birnin Injamina injiniya Sunusi Imrana ya yi karin bayani kan wasu kudaden ma da ake bukata don wasu ayyukan tsaro a yankunan da suka fi ɗanɗana kudar Boko Haram ana maganan sefa ce 38 da rabi biliyan za a ba wa su shugabannin kasashe shawara da su suka ce a tsara abin cewa waɗannan ayyuka idan an yi su yanzu aikin gaggawa wanda zai ɗauki wata goma sha takwas za a yi shi a guraren da suka fi lalacewa a tashin hankali na boko haram ana so a samu ayyuka ƙanana wanda za su sa mutane su samu damar yin ayyuka samarin ma masu wanda ba su kai su fi yara ba su kai tsofi ba don su ne za su nemo wa iyalinsu abinci a ba su gudunmawar yadda za su yin aiki wasu a ba su jari ya danganta da kasar tana ba da dama a ba da jari kuma za a taimaka mutum wani kuma za a sai kayan aiki ne a bashi a fara mota misali in ba baka kuɗin sa mai ma san ma wani sa'in matsala ne yau an samu na cefa ne gobe an samu fiye da haka an aji wani abu don dai mutane su samu abin yi shi ma jakadan Chadi a Najeriya Auton Ibrahim Isa na ganin karfin kasashen kawai ba zai wadatar ba. It's not just necessary for, for, uh, for us, it is necessary for other countries. Ba kawai abun ya zama wajibi ne akan mu ɗauki mataki kan wannan kalubalen tsaron ba. A'a, lallai sauran kasashen duniya ma su zo su tallafa mana don ta'addanci kalubale ne da ya addabi dukkan duniyar. Farkon yarjejeniyar aikin rundunar dai cikin watanni talatin tana buƙatar dala miliyan talatin. Nasura da mai kayan madar Amurka daga Abuja, Najeriya.